يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 Gama masallacin Abdullahi ibn Abbas Mabera Iddi inda muke gabatar da karatunmu sati-sati na sati-sati a cikin littafin muwaffa Imam Malikin rahimahullahu ta'ala idan ana da karatu muna cikin kitabi na 20 kitabul hajji a kitabul hajji yau insha Allah za mu tashi a kan babi na 64 babu salati bi minan yawma at-tarwiyati at-tarwiyati wal jumu'ati bi minan wa arafah shin yaya za a yi sallah a Minna ganin cewa mina tana kusa ga makka sosai sosai kuma ganin cewa a mazhabin imam malik ba a ƙasar ta tahiya ta kai mil 48 hakan tsakanin makka zuwa mina bai kai 48 ba to shi a ƙaƙa ya ɗauki wannan matsala ɗaya kenan na biyu sannan idan ya faɗo ran arfarar jimu'a ana jimu'a ko ba a yi a ran arfa akwai juma'a ko ba a yi da dai sauran abubuwan da suka rataye da wannan hukuncin malam ya ce babu salati bi mina بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنا ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر قال مالك في إمام الحج إذا وافق يوم ال... قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام babu salati bi babin hukuncin sallah a mina ya aka yinta yau wuya ran takwas ga wata ran da za a kudurta ko za a ɗauki harami daga makka a tasamma mina ɗin ya ake sallar cikawa ake yi ko ƙasaro ake yi wal jumu'ati da kuma hukuncin jumu'a bi wa arafa in ta faɗo a nan minadin ko a arafa haddasa ni ya fi an malikin an nafi'in أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر صحابي منذ صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنن ينا صلى الظهر الظهر أكتشي كاجز باجمعة yana sallar azhar da sallar la'asar da maghrib da isha da subahin tawashi gari taran takwas kenan ga wata duka yana su biminan sai ya yi sallar subahin taran tara ga wata amina thumma ya gadu idan tala'ati shamsu ila arfa sannan ya yi sammako tun da safi amma idan rana ta fito dai sai ta fito sannan ya yi sammako ya ta sama arfa to akarbakallahu ana jima din mun dai fahimci cewa zahar da la'asar da maghriba da isha'i dukan su mun san wanda aka yi su kasaru magana ta gabata kala malikun malik yace to wal amru alladhi la ikhtilafa fihi indana al'amarin da babu saɓani a mu duka masu biyar sunna ta manzo sallallahu alaihi kuma dukansu masu harkokin karatu waɗanda karatu ya sha kai to wajenmu annal imama la yajharu bil qur'ani fi dhuhur yawm arfa sallan nan da aka yi ta farko a can arfa tunda ana haɗe salla biyu na ayi azhar a sallami a tashi ayi la'asar ko to kuma ka'ida mun san ƙasar ake su raka'a biyu. to mi za ka cewa ya za ka yi ka gane juma'a ta ko azahar ta an kai sai cewa da za ka gane cewa azahar ta ba juma'a ta ba duk wadda mun ka sani tun asalin azawa manzo sallasallan da su da ne da baya bayan na haƙƙi layo lokacin imam malik wadai ka faɗi al'amru alladhi la lafa fihi na liman duk wanda ya bada sallah ko da ayi muwafaqa ran jima'a ta mun ji asirce ha ha karatu alaman mi kenan yayi azhar saboda mi saboda ishayi ai wa ake yi asirci an kai karatu cewa asirci an kai karatu shi ya nuna ma kenan azhar an kai wa annahu yakhtubu an-nasa yawma arafa sannan kuma an san al'amari cewa duk wanda an ka dauko shi liman dama yana kudu ba ko dama ana kudu ba wa anna salata yawma arafa inna ma hiya zuhurun sallar da akai sallar da za a yi ran arfa azhar za a yi wa in wafaqatil jumu'ata ko da ta yi daidai da juma'a wannan ranar fa inna ma hiya zuhurun azhar dai za a yi walakinnaha kakka ce ai to raka'a biyu kaga an yi a'a walakinnaha qasurat ko qasurat ko qusirat qusirat ko qasurat qasurat ta ragu ne bata kai hudu din ba min ajali safari saboda tahiya kasar na an kai saboda haka kenan abin da ya nuna mana ko da an yi muwafaka ran arfa ya zama me ya zama ran jimu'a kamar da muka yi karatu na zadul ma'adi ko ran arfa ya zama ran jimu'a to ba a jimu'a kaga shi daɗin karatu ko ina ka duba libi duk bayanin da ibn qayyim da yayi bai ambaci wannan ba ina jin kuntuna bai ambatan mana hukuncin tare imamu ibn qayyim al-jawziya in yazo yana bayani bai in yazo yana bayanin ga abu bai zambiya bai wuri haki amma nan wannan wurin gurbin ya kucce mai shi bata mana cewa ba a juma'a a zahar aka yi ne ba falalar sallar juma'a ba ba juma'a bai ne aka magana ranar afa haka manzo sallar sallar an yayi ko a zahar yayi saboda haka abinda malik kasan ya ce muna ana mi a zahar ake yi ko da ya faɗo ran juma'a akwai wani mai fikihu da ya san muna wani abu na fikihu wata ka'ida guda cikin fikihu wanda zaka iya cewa a zahar za a yi dan wani abu guda da zaka yi tuna ba fiki huna mai zurhi ba nan kurkusa yake na cewa mi na cewa yana daga cikin abin da ya hana wanda a arfa ya yi juma'a sai ya mai shi ita azhar kana yi tuna muna wani abu guda matafi juma'a bata waje ba gare waje zakallahu khairan saboda matafi na matafi juma'a bata waje a lokacin da duk an ka ce kasar to matafi kake to a lokacin da kuma an ka ce duk ana kasaru to ba a juma'a kila mu fahimci wannan saboda haka matafi baya jama'a jazakallahu khairan qala malikun ma malik ce fi imam al-hajj idza wafaqa yawm al-jum'ati yawm arfata aw yawm an-nahr aw ba'da ayyam at-tashriq innahu la yujammi'u fi shay'in min tilka al-ayyam to kaji ma malik game da amirul hajj shugaban ma'aikatan shugaban masu aikin haji wanda shi ka shiga gaba ya muhu sallah kowa ya bi idan aka yi kitibis ya dace ran arfa ta zama ran ita ko ko yi yinin jimu'a ya zama shine arfa ko ko ya zama ran layya lokacin da ana can mena ana jifa da sauransu yanka da aski da ni da ni to ranar ran kuma ko kuma mi ko kuma ɗaya daga cikin ayyamu ta shariki sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ga wata sadda kuna mina duka waɗannan innahu yadda al'amari yake la yujammi'u fi shay'in min tilka al-ayyam baya sallar juma'a la yujammi'u eh jama'a yujammi'u sai a ce yayi sallar juma'a ko sallar juma'a mhm jama'a yujammi'u amma yanka ce jama'a ya jama'u ya tara dai ko eh jama'a ya jama'u ko yanka ce kuma ajma'a yujmi'u na ijma'i na ya ijma'i a ce ajma'a alaihi ulama ko ajma'a jimi'u ko jama'a jami'u sallar jima'a to la jami'u fi shay'in min tilkal ayyami jama'a jami'u sallar jima'a juma'a ajma'a jimi'u a ijima'i amma an ka ce jama'a an ka sa aliful maddi saduwa da iyali jama'a jami'u ko ya yi jima'i kenan da aliful jama'a jami'u باب صلاة المزدلفة باب صلاة المزدلفة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا wannan hadisi karshen babin da muke ciki zai sake maimaituwa don mu rike wata hanya malam zai sake kawa mu kula hanya farko haddathani yahya an malikin an ibn shahab an salim ibn abdullah an abdullahi daga salim dan abdullahi daga babansa abdullahi shi salim nan dan abdullahi abdullahi din abdullahi bin umar sai aka ce anna abdullahi ibn umar daga babansa abdullahi bin umar anna rasulullah hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallal maghriba wal isha'a bil muzdalifati jami'an ya sallaci maghrib da isha'i a muzdalifa yayi su kuma tare lokaci guda kenan in kana arfa rana ta fadi dama an ce ba a bar arfa sai rana ta fadi to rana ta faɗi to ba a sallar maghriba da isha'a a nan kuma ba a yi bisa hanya sai an iso a ina sai an iso a muzdalifa komi tsawon dare ka iso sai ka iso a muzalifa sannan lokacin ka hada zahar afwan ka hada maghrib da isha ma'ana ka yi sallar maghriba ka sallame raka uku sannan ka tashi sallar isha'i raka biyu shikenan kuma kamar yaya ya siffa haka وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ثم فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا وحدثني عن مالك دقى إمام مالك عن موسى بن عقبة دقى موسى دن عقبة wato shi Musa ɗin nan su uku gidansu suke duk ɗiyan uku ba ne kuma duk malaman hadisi ne kuma imam malik ya kasance na karɓar karatu gare su illa dai wajen musa ibn uquba ya hai karɓa fiye da abdurrahman ibn uquba da ibrahim ibn uquba wajen musa ya fi yawa kuma awsaqun nasi shi musa ibn uquba ha ana yi mai tafdili a ce huwa awsaqun nasi ma'ana dai a nuna ma cewa katun thiqatun katun Abdullahi Musa ibn Uqba an Quraib daga Quraibu a Quraibu maula ibn Abbasin shine yaron gidan Abdullahi bin Abbas ɗalibinsa yaron shi an Usama tabni Zaidin daga Usama dan Zaidu haka yazo ga Muwatta Malik dukan mafi yawa da sun to ciya suka yi an an an an an Quraibin maula Abdullahi bin Abbas an Abdullahi bin Abbas an Usama tabni Zaidin duka sun sa tsakanin Quraibu da Usama sun sawa sun sa Abdullahi bin Abbasin to ya zo haka ya zo haka kuraibun ya ji shi ga usama bin zaidin sannan ya ji shi ga abdullahi bin abbasin abdullahi bin abbasin ya ce ga usama an fahimta ashe kenan duk ne hadisin ga usama bin zaidin ya hito in kuraibu ya ga dama lokacin ya ya so ya bi doguwar hanya ya ce daga abdullahi bin abbasin daga usama bin zaidin in ko ya so ya bi shortcut sai ya ce daga usama bin zaidin don ya ji gare kai tsaye Eh, eh, ibn abdul a cikin at-tamhid yace to cewa daga kuraibu daga usama ibn zaid aula ya hima ya hi saboda ni saboda cewa ta shi ibn abdul barri ruwayi sun fi yawa game da hakan Allah samu gani amma zaka same shi sai a ce abdullah bin abbas daga usama wannan in kaji haka nan babu wata kura game da wannan annahu sami'ahu shi kuraibu ya bi usama ibn zaid yana ba da labari ya kula yana cewa da fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu sallam ya hau abin dabba ta ya tunkudo ma'ana ya taso ya taho min arafa daga arfa ina usama ibn zaid ya samu wannan labari in muka koma can riwaya muslim zamu gano daga daga arfa zuwa ina zuwa muzdalifa manzo sallallahu ya goya usama ibn zaid a bisa dabba ta yi a kula sosai sannan kamar yadda nan daga arfa zuwa ina zuwa na wajen jifa ya goya alfadul ibn abbasin su sun ka ruwaito mun abin da an ka samu kan hanya wa'anda sun ka kucce ma jabir don bai kusa mun san hadisin jabir hadisin jabir ya kasance shi ba mu labarin aikin hajji manzo sallallahu alaihi wasallam tun fitowa ce daga makka afwan tun fitowa ce daga madina har zuwa koma ce madina amma Allah da iko ne a lokacin da an ka samu inda Jabir bai kusa ko ya dan tafi wani wuri saboda bukatar dan adam ko saboda yawan jama'a bai samu a nan din an yi dandazon da bai iya keta mutane su wuce ko wani abu mai kama da haka sai ka ji Allah da iko ne tun da ya ɗauki alƙawarin tsare addini ne sai a jiru hadisin ga wani wanda shi ko garai wannan abin ya faru an fahimci wannan sosai Zabir ibn Abdullahi shi kuma labari tun fitar manzo sallallahu alaihi wasallam Makka har cikin Madina har cikin fitar manzo sallallahu alaihi Madina har cikin Makka amma ina zuwa Makka sai wani abu ya boyo gare na na kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ta da iyali ne ya ya kwaru sai Aisha ta dokar mana wannan nauyin sai ta labarta mun abin da ya kwaru Aisha ita ma wani abu ya boyo gare ta kamar da Jabir ya boyo gare menene abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da iyate Fatima ba ta kusan lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba iyate cewa mi cewa ta hita daga cikin ta hita daga ihramin ta ta kare umra ta jira lokacin aikin haji ina ina fatan mun fahimci wannan ya ba ta fitan wannan babu kowa tare da ita ita dai ta samu muna wannan a bangaren Fatima lokacin da mijinta Ali bin Abi Talib ya zo daga Yaman ya zo nan ya iske ta bar aikin umra ta ta koma harkar gida shahi shahin mai da sauransu fa ankar alaiha ko sai ta ce amara ni bi zalika abi sallallahu alaihi wa sallam ta ce babana umurtan da haka ko yace sai na wuce wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ka ani uharrishuha da niyya in ta yi mata gani ce ya rasulullah kaga abin da ta kai ko sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ta yi gaskiya haka ne Umar kaga duk wannan ba mu Jabir bai kawo mana shi ba Aisha bata kawo mana shi an same ko to haka an kai ta samu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da shi Jabir ya faɗi yace kowa na kusa kusa kana daga wani zai zai mai gurbin ka saboda mi kowa yana son ya kusance yuridu an yi atamma da rasulullahi sallallahu alaihi kowa na son ya koyi da manzon Allah tahiya da tattaso daga arfa zuwa ina zuwa muzdalifa usama tun zai da duk hadisan wurin nan shi ya rawaito mana su saboda mi saboda shi manzo sallallahu alaihi yabba lift ko yabba ya ɗauko he daga arfa zuwa ina zuwa muzdalifa kamar yadda daga muzdalifa zuwa mina washe gari ran goma ga wata alfadl bin abbasin to shi yanzu usama shi ka bamu labari musa usama ibn zaid ko hibbu rasulullahi wa ibn hibbihi ko dan masoyin manzon Allah kuma dan masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam nahu sami'ahu yaqul dafa'a rasulullah dafa'a rasulullah wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu ya tunkudo min arafa daga afa hatta idza kana bishi'bi sai da ya kawo wani wuri da an rafi wani rango wani rafina ya kawo nan dama shi'bi inda adda duwatsu sannan kuma akwai dan alama ta itace ko ta wani abu ko da ku tutturaina sai a ce mai shi'bi in ya zan babu wannan rami na ɗi tsakanin duci da duci sai a ce alwadi wadi rafi ko ehin to da ya kawo nan nazala sai manzo sallafin ya sauka fabala ya sai dan shige kawanta yayi fitsari fabala yana daga cikin tarbiya cewa in za ka dan kewaya ka dan kewaya inda ba a ganin ka ko sai da ya kawo fi shi'ibi wurin da adda itace da wani dan rafi ya sauke dan shiga dan tsalki sana ya dawo to da ya zo fata a sai ya arwalla amma shi usama yace falam yusdighi wudu'a bai arwalla kammalalla sai ya cika ruwa ya wanki uku uku ba mai yiwa guda guda yayi ko ko bibbi yayi amma bai yi ta kamar irin cikakkar ba sama sama da ya dan shashafa fa qultu lahu sai ce masa as-salata ya rasulullah sallah zaka yi annabi manzo Allah sallah za ka yi as-salata maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahrufin taqdiruhu aturidu salata ya rasulullah kana nuhin sallah ne ya manzo Allah fa qala sai manzo sallah ta ce as-salatu amamaka sallah ta ai tana zuwa ba mu kai ba ba nan za mu sallah ba as-salatu amamaka sallah tana gaba gari ka sallah tana gaba gari ka akwai ruwa don mu rike don wata rana in muka zo mu fassara nan me yace muna as-salatu ko to za mu samu wata ruwa a wajen karatuttukan mu kuma a samu wannan rigimar sai ya ce al-musalla amamaka nan ya ce as-salatu amamaka can wata ruwa sai ya zan al-musalla amamaka ashe al-musalla tana ɗauka as-salatu an gani al-musalla tana ɗauka as-salatu da shi a suka fassara hadisin can na a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni ga idin karamar sallah da idin babbar sallah in ji umar iya ta ce amanna rasul sallallahu alaihi wasallam fil an nukhrij al awatiqa muhidda manzo sallallahu ya ba mu umurni in ji umar mu shiga gida gida mu kama ciya mata yan mata budare su hito su su ta sallar sallar idi ehe liyashhadna al khaira wa da'watal mu'minin ko wa da'watal muslimin da yazo dun su halarci alkhairi wanda za a yi a tun idi kuma me. kuma su halarci addu'an musulmi sai ce wal ya'tazilnal huyyabul musalla masu haila su kaurace ma al musalla ni zaka fassara shi as-salatu jazakumullahu khairan to suka ce as-salatu don hadisin usama a wata ruwa ya ce al musalla mamaka a wata ruwa ya ce as-salatu mamaka. wadista sun can wancan hadisi na masu zuwa idi suka kokarin su fassara shi da almusalla irin su albani su ce sallah aka nihi ba wurin sallah ba rigimar cewa mai haila tana shiga masallaci ko ba ta shiga wal ya'tazilna almusalla su kaurace ma wurin sallah ko su kaurace ma sallah to wannan rigima su suka ce almusalla anan ba masallacin ba sallah saboda hadisin Usama ya ce haka nan a yayin da wasu suka ce mai haila ba ta tsaya inda aka salla ba ta shiga masallaci saboda al-musalla an ka ce al-musalla kuma ismul makani na an siga shi akan isiga ismul makani al-musalla ba wurin salla ba suka ce wasu suka ce to musalla wurin salla suka ce musalla ita dai salla aka mihi an fahimta to sun ka ce a'a salla aka mihi sun ka ce ga hadisin Usama sannan ga hadisin Aisha inda musalla sai ce ta shiga ta dauko wani abu cikin masallaci ta ce a haila gare ta yace haila ai baga hannunka take ba ko eh wai duka da su tattare cewa mai haila suna shiga masallaci ko ba ta shiga wannan wani abu na daban ko wani kunci na daban mu dai gane fikihun sosai abinda muka so mu dai ce nan manzo Allah ce mai as-salatu amamaka fara kiba sai manzo Allah sake hawan abin dabba ce ashe kenan kaga mustahabbi na shi yasa malamai suka ce mustahabbi na mutun ya zauna da arwallah dibi mu zo sallah sun fi tsari ɗaya amma bai ce a ai ja'i biyu ka ce kaka ba sai baka tashi sallah ba ko baka tashi yin sallah ba kila karhe ɗaya sai ka ɗan fitsari ko ko karhe kayi azhar la'asar ba ta kawo ba dole na in kai fitsari ko wani abu sai ka sake a ko ko dai sai lokacin sallah ita yayi sai lokacin sallah yayi ko eh eh amma manzon sallah sun kaga da ya shiga dan zaga yayi fitsari sai da ya a wallah saboda mi saboda karahata an yazkura Allah wa huwa ala ghairi tahara haka suka cewa don kamala an fahimci wannan amma uzuri ya gitta ko ku akwai dan wahala ciki ya halatta ko baka yi aron ba amma in babu wahala to ya arwalla shawa in ku akwai akwai wahala to shikenan ka batta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah fi jami'i hayanihi ko ba haka ba eh ala kulli hali ne wannan kadiya ce mai sauki kwarai da gaske zama da arwalla ko da yaushe mustahabbi na faraki ba falan ma ja al muzdalifata da yazo muzdalifa nazala sai manzo sallallahu ya sauko kaga wa ba'a fa asbagha al wudu'a yayi arwala sannan yayi arwala cika arwala ta sallah kenan ta zuba ta sallah bace thumma uqimatu salatu sannan an ka tsaye da sallah fa sallal maghriba yayi sallar magriba an gane da yayi sallar magriba ba da yin sallah ce assalamu alaikum ya miki a wurin ba saboda an zo gajiye kuma aje dabbobi kuma tun da liman ka riga ko ko akwai dole akwai wadanda ka a late kila fahimci wannan wannan lima ya kamata dan fahimci wannan duk limamin masallaci sai ya fahimci wannan saboda mi saboda ya ba mutane sauki kai jam'u a hada a magariba da isha'i ko don ruwa ko don wasu matsaloli wanda muka sani ana jam'u nan mu gare mu ko ko ruwa ko takhfifi ko wani abu kasan akwai masu makara su zo same ka raka'a ta biyu ko same ka raka'a ta ƙarshe ko in ka ce da cewa assalamu alaikum ka miƙe ka aza ka isha'i to ƙarshen ta in ba annaya ba wanda ya samu raka'a guda da kai kan da ya rama biyu din ai kama biyu za ka ko da ke in ta aka biyu in gida na kila a samu amma bin ka so in ce ka saki tsere mai an fahimta kuma zai samu matsala kana sallah yana sallah ko to da nan sun ka samu cewa idan an yi jangu kai liman kayi kayi magariba ka ce assalamu alaikum to an baka dama kana dan ba da minti ɗaya ko zuwa biyu kan da masabukai an gane masabukai wanda an ka tsere ma su yi da tuhuma ya sallar su sai ka dan ba su mintin nan biyu ko uku haka ka dan diba in ka ga kila da ran da ka sallame sallah kaga sahu ɗaya biyu uku su ɗai sahu wajen hudu biyar shidda har wajen masallaci duk sun mike alamar mi alama za ku cika sallah duk ba ku samu sallah ba in ka ce ka tashi kuma ka kabbarta isha'i lokacin nan ina jin za a za a ci muyi za a cin kuɗi to an baka dama sai ka dan yi sai ka dan da minti ɗaya zuwa biyu kan da su su dan rage kila dai alal aqalli dai sun kai tahiya ko kuma sun sallame sai ka tashi ka aza sai a samu isha'i complete an fahimci wannan ina mun ka samu haka annabi na zuwa muzdalifa sai ya kabbarta sallah aka tsaye da magari yayi arwalla da yayi arwalla sannan me sannan ya tsaye da magariba da ya sallame magariba bai miƙe ba ya faru ma'ana ka kullu insanin ba'irahu fi manzilihi sannan kowane mu yadda ya kama raƙumi nai ya zo ya durƙusar da shi ya sama kai na wuri ka san muzalifa ba mai wuri ba ai da wuri haka ɗaya an ka bar shi dajin Allah hilin Allah ko kawai ba a buga wani tanti ba bale ka ce akwai a'a share wurin ɗaya eh, za kai ka zanna saboda haka ran da ka to ka ajira raƙumaka ka yi sauri kila ma kana riƙe da akalan raƙuma ka ka kabbata sallah an kai magariba ko ana sallah mai manzo sallah sai ibad dan tazara ko ta dan kamura raƙumi ne yanzu ya kwantar da shi yasa alama inda ya jima da Aisha ya zo ya kwanta ko kila dan aji burgami ne ko kai aji ishin hida ce ko dan keso ne don ka wani tare mai wuri to sai da sun kai haka sannan ni thumma uqimatul isha sannan ka zo an ka zai da isha'i alaman mi alama ana dan ba da dan minti zuwa uku sannan a tasuwa an fahimci wannan fa ita ma ya sallar isha'i amma a kulawa tazarar da ya basuwa in kai baka da lalura komi to ba ce ka tashi wai kan da a ta sallah ka tashi kai nafila ba ba ce haka ba a'a walam yusalli bainahuma shay'a bai sallaci komi tsakani ba in baka da lalar komi tsayi za ka yi kaɗan jira har da shi liman ya tashi in kana da ka ce ka dan jawo kayanka ka aje kusa da kai ko ka dan yi wani abu an fahimci wannan abin da muka so mu ce dai magariba da isha'i a muzdalifa aka yi su ko mu kiyaye wace magariba wace isha'i magariba darin sallah magariba da kadima tsayo arfa to magariban nan da isha'i din nan a muzdalifa aka yi su kamar yadda azhar da la'asar da magariba da isha'i na ran takwas ga wata a aka yi su da subahin ta kashi gari ma'ana ta tara ga wata subahin ita ma min aka yin ta to sai ai azhar dal arfa jam'an kasaran in ran ta fadi ba a komi na a baro sannan a zo muzalifa ayi maghrib wal isha maghrib da ma uku na dai ba a tamba su amma ita isha sai ayi ta Allah samu gani amma na gaba wa haddathan yan mali wa haddathani an malik عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري كينا عن علي بن ثابت الأنصاري شيما أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخباره تابعون جليل anna aba ayyub ansari abu ayyub al-ansari sahabiyun jalilun akhbarahu ya bashi abdullahi ibn yazid al labari annahu salla ma'a rasulillah shi abu abu ansari yayi sallah tare da manzo sallallahu alaihi hajjatul wada'i nan fi hajjatul wada' tare da annabi sallah al-maghriba isha'a bil muzdalifa magariba da isha'a muzdalifa kuma jami'an tare aka yi su aka magariba aka sallame aka tashi aka miki aka yi isha'a muzdalifa an gane wannan ga hadisin nika magana dazu yazo zo mana shine na farkon da mala ya buda da shi a babin wanda yace haddasani yahya an malik in shi yahya ibn laythi yace an malik an ibn shahab an salim ibn abdullah yana abdullah ibn umar shawal kan hadisi da mun kawo ce na farko cikin babi shi dai na sake maimaituwa wa haddathani an malik wa haddathani an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا wannan hanyar nafi'u ɗazu kuma hanyar salim ibn abdul ta hanya ta ibn shahabin daga salimu tsakanin malik da abdullahi ibn umar akwai mutum biyu ga waccan hanya akwai ibn shahabin zuhuri babban malaminsa sannan akwai salim ibn abdullahi shi ma malamin malaminsa kuma ɗanɗan sahabi to wannan kuma hanyar mutum guda tal shine nafi'u radiyallahu rahimahullahu ta'ala daga malik daga nafi'u daga ubangida ne abdullahi ibn umar ya ce. kana sallin al shi abdullahi bin umar ya kasance yana sallar maghrib al isha bil jami'a a muzdalifa tare haka inji nafi'u ka cewa haka abdullahi bin umar kai sannan haka salim ya yace kai siga ina jin ku kiyaye kwarai da gaske irin siga ko ko irin aikin imam malik kullum idan dai haka ka manzon Allah yayi ko manzon Allah da dukkan sahabbai ne ki da sai haga ba bukata a ce ma wani sahabi yayi kuma ko tunda ai ka gamsu amma hikima imam malik da duk da kowane sai ga ya rufe da asari da cewa sahabi yayi ko wasu sahabbai sun yi ya nuna ma abin nan ba mansukhi na ba abin nan haka su ma sahabban haka sun ka fahimta kenan wani abu na karatu na ya kai ma biyan manzo sallallahu alaihi wasallam ala fahamis salafi akan suwar sun ka fahimci abin kai kai haka nan to haka sun ka fahimta sai kokari ya lalabo ma cikin sahabbai da dabbaka wannan sunna don ka san babu ya ga dabbaka ta ana ɗan bukata kuma haka aka yanta shi ya yake ba yana son ya ce a'a wai kuma wanga abokin tahiyata ta manzo sallallahu alaihi wasallam wai sai annabi ya sai wanga ya sanar da sunna a'a a son aka a nuna ma cewa sunna haka take haka sahabban manzo sa sun ka fahimta ko bayan wuciya ce kuma haka sun ka tsare suna yi saboda kaga babu wani uzuri game da kai babu salati minan babu salati minan قال مالك في ahli مكة إنهم يصلون بمنا إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة ɗazu cewa muna yi fa wancan babin da wanda mun ka buɗa da shi mu kula sosai ce muna yi babu salati bi minan ko sannan na yace muna babu salati minan a eh, wannan istilahi ya bambanta su babu salati bi minan taran takwas ga wata yaka magana babu salati minan ta sha ɗaya da sha biyu da sha uku yaka magana an fahimci karatu sosai sun bambantu zaman mena da kuma yau ma wancan yau mutarwa ya kano ran takwas ga wata yanzu kuma yana magana mi ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata qala malikun imam malik yace fi ahli makka ga mutanen makka innahum su mutanen makka mun san ko daga makka zuwa mina bai da wani dogo bai kai mil 48 ba ina jin dududuwa ba mil 15 na ba kila bai wuce mil 15 din yayi to amma ga shi imam malik a mazhabi ne yana da ka'ida cewa sai an yi tahiyya mil 48 ko ba haka ba to ya isa dan wanda an makka ya zo ya zo mina aikin haji kala malikun fi ahli makka imam malik ce game da mutanen makka yace innahum yusalluna bi mina idha hajju in dai suka zo mina kuma a matsayin mahajjata hajji ya kawo su mina to za su rinka sallah azhar da la'asar da isha'i za su rinka yin su raka'atayn raka'atayn raka'a bibbiyu raka'a bibbiyu haka suka yi hatta yan sarifu ila makka har su dawo makka haka suka yi amma mali ya san ba shi a hujja ba shi yasa zai kama hujja ko zai kama dalili yace haddathani wa haddathani yahya an malik an hisham ibn urwata an abi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد وحدثني عن مالك أن وحدثني عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة دقى هشام بن عروة عن عن أبيه دقى بابا عروة بن الزبير أن رسول الله حديث يا كري صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير أمام بيد بكك جوة قورا دقى عائشة sanannen hadisi na daga Aisha kuma san mun san waye Urwa a alaka ce da Aisha radiyallahu anha kakka ji wata kura anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla as-salata rubaiyata manzo sallallahu alaihi wasallam duk ya sallace sallolin nan masu raka'a hurhudu yayi su raka'a biminan amina yayi su raka'atai ne raka'a biyu yayi su duk sallolin nan masu raka'a bi as-salata rubaiyata da alifun sananne alifun lil ahadi ko sananne wannan sallan mai raka'a biyu haka ya yayi su raka'atai ne duk hmm? mai raka'a hudu jazakallahu khairan waɗannan salloli masu raka'a hudu haka yayi su raka'a biyu ran sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata ko ehe ina ji manzo sallallahu alaihi wasallam ai in eh, ta'khir yayi ko faman ta'jil fi fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi man taqa ta'khir annabi ko ko ana uku din ya sha ya shari haka annabi yayi ko wa anna ababakarin sallaha bi minan abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu shi ma ya sallaci waɗannan salloli masu raka'a hudu hudu yayi so nawa shi ma raka'ataini su ma bibbi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab shi ma sallaha bi minan ya sallace su raka'a su ma raka'ataini biyu yayi ko sallallahu alaihi wasallam shi ma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wani usmana shi ma usmana sallaha ya sallace su bi mina amina raka'atin raka'a biyu yayi su sha qara imaratihi rabin mulkin da yayi rabin mulki ne rabin shekarun da yayi yayi shekara goma sha biyu bisa mulki Usman bin Affan Abubakar ya shekara biyu Umar ya shekara goma Usman bin Affan ya shekara goma sha biyu ga biyu ga goma sha biyu sannan ga wasu sha biyu ishirin da nawa 24 Ali bin Abi Talib sura nawa sun karage rage cikin 30 sura shidda ko Ali bin Abi Talib to akwai watanni sun sun kakkara a ah, Abubakar da yan watanni Umar da yan watanni wata shidda ma Usman shi ma sha biyu da yan watanni sama sama to watannin nan in ka ɗauko su watannin Umar Abubakar da watannin Umar da watannin Usman zaka samu shekara guda saboda haka ga biyu ga goma ga sha biyu ko hudu yan watannin ka hada su shekara guda shekara nawa ishirin da biyar saura biyar kenan ko Ali bin Abi ya hau bisa mulkin ya shekara yayi shekara hudu da wata shidda shekara hudu da wata shidda saura nawa cikin talatin saura saura wata nawa wata shidda sai aka ba Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ku yana wata shidda din nan sai ya ce ya aji ya ba Muawiya radiyallahu anhu sai zammi sai zan al-khulafa rashiduna din nan shine da manzo sallallahu alaihi wasallam yace al-khilafatu min ba'di 30 sanatan khilafa bayana wadan za a ce al-khulafa ar-rashiduna bayana sune shekara 30 kila fahimci wannan khulafa rashidun ala kulli halin usman bin Affan yayi rabin rabin tenuwa ko haka zan ce ko shekarun mu samu su jin wannan Eh, tazarar mulki ne to rabi to eh, rabin khilafa itai yawa jazakallahu khairan yace khilafa za a ce ko ka a ce kenuwa ta kuma yasa yawa <laughs> khilafa yawa rabin khilafa itai yace yayi ta shi ma rabin khilafa da duk yazo aikin haji cikin wannan shekarun da ya rabi zai sallah raka'ataini haka raka'a biyu thumma atammaha ba'd saura daga baya sai kama cikawa wannan zamu tattauna kai ne za mu yi karatu kan wannan mas'alar abin da ka son mu ce yanzu wanda ya daidai karatun mu manzo sallallahu sallan dai raka'atin kasar yayi a ina amina abubakar kasar yayi umar kasar yayi shi ma usman bin Afana shekaru ne na farko rabi shi ma kasar yayi missa ya cika za mu zo game da shi amma abin da muka faɗa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar ya ka zo mina ba mai cikawa a fahimci wannan sannan kuma kadiba ko kamun mu zo da dalilin usmanu kan da mu zo da dalilin nashi sannan ya dalilantu ko bai dalilantu ba ko ku in ce hujjar ta hujjantu ko bata hujjantu ba yayi kama da karatun jiya yayi kama da irin karatuttukan wanda sati ɗaya ko biyu da sun ka wuce daga cikin maganganu ko ku idan sahabi yi magana muka ce za a dibe ta da abubuwa guda hudu kar ta saba ma qur'ani kar ta sa'a maganan manzo sallallahu alaihi wasallam kar ta saba ma ijma'in duk sahabbai yan uwa ne dukansu in ta saba ma guda daga wannan ba a ko rika ta ba a ko haɗinta kaji Umar eh, Usman bin Affan duk da zamani ɗaya daga cikin khulafa rashidun na uku a muqani daga cikin mi daga bayan in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an na uku a muqani a daraja daga kaci Abubakar As-Siddiq kaci Umar Al-Faruq sai kaci Usman bin Affan sannan a wajen bangaren ilimi ana ganin cewa yana cikin na gaba ga wajen masu ilimi an samu ruwaya gare ta har da Qur'ani ko ba haka ba amma duk da haka a wannan qadiyat lokacin da yana cikawa an ka faɗai lokacin da yana ƙasar an ka faɗai kila an fahimta lokacin nan kuma an ka sa shi abin biya amma ran da ne amma ran da ya kama cika babu wanda ya bi shi shi aka rafin nika son mu gano ran da ya cika to wannan sai kowa ban mai abitai babu wanda ya taba cikawa amina yace ya cika na saboda usman ka cikawa babu in ko ka sani kawo shi babu saboda mi saboda manzon Allah kasar yayi Abubakar As-Siddiq kasar yayi Umar Al-Faruq kasar yayi shikenan duk wanda ya ta wannan shi yatta yi duk da cewa Uthman bin Affan yana da nashi hujjoji ba Uthman da cika ba har Aisha radiyallahu anha ta cika don ku sani amma suna da nasu hujjoji amma idza waradal asaru batalan nazaru suka cewa ko idan ga hadisi babu ina gani ai shi kenan babu hujja babu wata hujja in dai hadisi ya tabbata shi kenan kuma duka sannan kuma amma an ba su uzuri ai ba ce sun yi bid'a ba ko saboda sun yi ta'wilul qarib akwai at tawilul qarib ka'ida a fiqh in ka zo kai ta'awili an ga lalle irin dalilanka da hujjojinka suna iya shiga ko ba haka ba amma dai kai abin da ya hana su shiga nassi ko ba haka ba shi ɗaya hana su shiga amma dai wallahi kai hankalin gana ka ya tafi ya yi daidai amma dai matsala dai ai na siya ka sa to kenan sai a baka uzuri akwai surare da yawa ba a badda a mutum shi yasa a ka'ida akwai ka'ida bid'a akwai ka'ida khada'u idan mujtahidi ya waka wani abu ya zo da wani abu sabo wanda ya saba ma kowa khada'una kila gane in dai ya tince ya zama mujtahidi din kurena amma ba a biya amma in ka rike wannan kiki kikakka mai bid'a sun ka wacce kai kila an fahimta sosai to saboda haka sunna dai ta manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatatta amina kasaru ake yi mun gane wannan ko ehem abu na gaba wahdathani an malik وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنا ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا وحدثني, وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين نعم. فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن ركعتين بمنن ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا وأن حدثي دك أبو قداسها كرن تزوى أما كسن شوى قائد حديثي wancan hadisi na farko a ruwaya tsakanin sa'id bin musayyabi da umar bin khattabi akwai yankin da'i don ko da an ka hi sa'id bin musayyabi umar bin khattabi ya rasu kaga a irin hujjar ka sai ka ce hadisi wa bittali sai ka ce lam to amma duk da dai imam malik shi a waje ne hadisin munqatin hujjata shi a waje ne saboda musamman in an ka dibi shakhsiya wanda ya baka labarin irin sa'id musayyabi wanda an ka san shi a fagen amana da harda da kuma an ka san shi yana yawo cikin sahabbai ya san sahabbai surikin abu huraira radiyallahu anhu ya yi karatu ga sahabiwa ne ya yi karatu ga sahabiwa ne ya yi iri nai ya wuce a ce ya faɗa ma ƙarya iri ne ya wuce a ce bai san makaryaci ya bashi labari ba har zai faɗi in ka ji ya bada labari ya yarda da wannan shin faɗa min in ya bada labari yace an yi kaza mi ya kanu labarin mi ya kanu ya yarda shi ko bai da ba ya yarda da shi shi ba to mi aka so ga ga ga, ga malami ya yi tausikin mutum ko eh ko da bai nan ka faɗa mai labari yace faɗa ma wa wane ya faɗa min sai ce a wannan mai gaskiya na ba hadisin ya mike ba bale shi da kai ne ya faɗi ko shi yasa daga cikin hujjojin da Imam Malik shi irin nan hadisi ingantacce nan amma duk da haka nan sai ya koma kawo hadisin amma da ruwaya mausula ingantatta don hankalin kai kwanta in ma wancan sunanin bai yi ma ba to wannan dole ya ma wa haddathani an Malik an ibn Shahab an Sa'id ibn Musayyib Umar ibn al-khattab kamar da muka ce Sa'id ibn Musayyib ko da aka haife shi Umar ya rasu don an haife Sa'id ibn Musayyib shekara ta ishirin da uku ko da hudu bayan hijira ni na dan manta shi ko a daidai waɗannan shekarun na kamun haihuwa ta sa'idu umar yan rasu don mun ce manzo sallallahu alaihi ya shekara goma a madina bayan hijira sannan yan rasu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira na da nawa hijira na da shekara goma an shiga cikin tasha ɗaya ko Umar Abubakar yayi biyu ko kenan sha biyu ko sannan Umar shi mun ka ci yayi uku ko to in ka hada nawa afwan eh yayi goma ne ka sanci Umar yayi goma ko in ka hada nawa kenan 20 da 22 to daidai wannan lokacin 23 ko da hudu aka haihuwa aka haisa ibn musayyabi alal aqalli ko shekarar da 22 kacce to lam yudrik umara dun jariri na yau an kai shekarar da an kai shekarar umar ya rasu ga bai karba hadisi gare ko eh eh balantana kila ma ya shekara guda ko Umar ya shekara guda da rasuwa sannan an ka ku diba da yawan tarihinsu haka yake dai ko shekara guda ko koma shekara ala kullu hali in haka na ka kaga lam yudriku Umar ko to shi shi asbabun in kiba amma karanta hadisi mufassara shi sannan mu je ga na gaba anna Umar ibn al-Khattab yace hakika Umar ibn al-Khattab lamma kadima makkata lokacin da ya zo makka lokacin shi a sarkin musulmi na duk duniya gaba daya salla bihim raka'atai ya mu salla raka'a biyu ga wace salla salla mai raka'a hudu ko dai azhar ta ko la'asar ko dai isha amma dai biyu ya kai musu a matsayin yana khalifa ko mun san khalifa kamun lalaci ya zo ma mutanen baya khalifa shi a kowa shi an mai bada salla shi an mai bada karatu sannan shi alƙali shi ka hukunci sannan a yaƙi shi a kwamanda yaƙi duk gaba ɗaya shi a lokaci guda kaga haka an samu amma lokacin da lalaci ya zo raganci ya zo sai ya kama doka yana wakiltawa sallah ya wakilta wani ko kuma yace sai an jira shi ko <laughs> ya daɗa liman kuma sai an jira shi ehin sannan kuma karatu ba shi kai ba saboda haka ko bai karatu babu komi babu komi ko bai karatu ba tunda yana da sarkin mallamai sannan yana da limamin gari sannan yana da alƙalin gari ko to mi to mi kasan yayi karatu mi zai in yayi karatu yayi mami ko <laughs> shi na shi kenan duk sai ya raba mukaman to kuma wannan shi a farkon samun matsala cikin addini don a lokacin da duk eh, jahilci jahili ka jagoranci tun asali haka yake sai an samu waɗannan matsaloli an samu waɗannan matsaloli tun zamanin lauloli da sun ka gabata sai aka ta samu waɗannan matsaloli eh Allah ya kiyashe mu kuma da tura suka zo su suka ƙara mu abin ƙarfi eh haka sura lokacin duk ƙasashen da sun kai mulkin mallaka in sun kalima cikin zuriyar masu mulki sai sun dibi irin su ko ba haka ba so ko sun dibi wanda bai da alaka a dadin su yi tsayin daka sai sai sun aza shi musamman lokacin da ana mulkin mallaka sai wace shi dai kai ko da bai bihin ba in ka hada shi qur'ani kamar kamar wa kai eh, kamar ubayyu kamar dan ubayyu ne ka'ab ne ka magana kamar ubayyu ne ka'ab ka hada shi qur'ani sai a ce baka cancanta ba sai a dauko wani wanda bai kowa ba sai a bashi mm, to haka suka yi ta a wasu kasashe da suka mulkin mallaka ba a samu sassabcin cewa kuna naɗa wanda kuka so ba ko ku a naɗa mai kusanci sai da tura sun ka tahi kasashen da yake suna dan sauran masuki ko ba illa ta su ba sunan suka dan kula da wasu abubuwa na siffofin shugabanci Allah da ya yashe mu qala to da manzo shi Umar bin Khattab ya bada sallah a saurara salla bihim raka'atayn yayi sallah raka'a biyu sai sallame sun man sarfa shine sai sallame fa qala yana sallame sai ce ya ahla makka ya ku yan gari shi ta huwaye fa daga daga Madina yace ya ku yan gari a timmu salatakum kowa ya tashi cika sallah ko a nan garin Makka ake fa yace to ku yan Makka ku tashi ku cika sallar ku fa inna qaumun safrun mu mutane na matafa mu matafa muke mm-hmm. safrun ah, masdarina amma masdari ana ikhbar yana tsaya matsayin khabari idan mubtada jam'ina na an gane ai safarun ya zan mi ya zan madadin kamar ka ce musafiruna jam'i eh fa idza hum qiyamun yanzurun qiyamun hum qiyamun kaga qiyamun mazdarina kama yaqumu qiyaman sai ka ce hum qiyamun ai hum qa'imuna kila an gane hum qiyamun nahanu safarun ko en eh, afshu salama sallu yace ah, wa sallu fil laili wan nasu niyamun tadkhulu jannata rabbikum wan nasu niyamun ai nama ya namu niyaman ko nama ya namu nauman kenan tala kullu halin safru wannan masdarina yajuzu al-ikhbaru bihi idza kana al-mubtada'u jam'an haka suka ce ga qaida arabiya fa inna qaumun safrun duk da nan yazo a sifa yazo nan ko tunda yace fa inna na ta cikin inna ita mubtada'i qaumun shi a khabari safarun sai zan sifa gani ga khabarun din duka ya halatta thumma masalla umar ibn al-khattab a makka haka yake da bai yi salla mai raka'a hudu ya tabi sai ce ku tashi ku cika to thumma salla umar ibn al-khattab raka'atayn bi minan sai umar ibn al-khattab an ka je min ya ci gaba da raka'a biyu amma a can min da raka'a biyu walam yablughuna annahu qala lahum shay'a babu abin da yazo mu na cewa da yayi salla ya tashi ya ce su cika bai ce musu cika ba da yayi hudu shikenan duk an zan da yayi biyu shikenan duk an zan guda da su da shi da hito da madina da su da sun kaito da nan kusa kusa makka duk an zan guda an fahimta wannan shi ya kara tabbata mana cewa umar kasar yake yi ko wancan hadisi na farko da muka ce manzo Allah kasaura yake yi abubakar kasar yake yi umar kasaura yake yi an fahimci wannan hadisin kamar da muka ce a daidai gabata tsakanin sa'id bin musayyib da umar akwai inqibai amma ga hadisin ya miƙe wa haddathani an malikin an zaid ibn aslama daga malamin sa zaid ibn aslama shi ko zaid ibn aslama an abihi daga babani aslamu shi ko aslamu din ga bawan umar bin khattab na da shi ya kai mai mahidima na shi aslam shi aslam bawan umar na yan tashi dan ma shi zaid yan gida na an fahimta yanzu hadisi ya koma na yan gida an zaid ibn aslama an abihi anna umar bin khattab daga babansa shi zaidu babansa wani aslamu shi ko aslamu bawan umar maula na umar bin khattab na yace sallalin nasi anna umar ibn khattab sallalin nasi bi makkah rak'atayn umar yawa mutane sallah a can makka raka biyu falamman sarafa da ya sallami sallah qala sai yace musu ya ahla makkah ya ku mutanen makka atimmu salatakum ku tashi ku cika sallaku fa inna qaumun safrun mu mutane na matafa muke to haka ya tayi a makka amma sun masalla umar raka'atayn bi amma da aka zo mina umar bin khattab ya raka'a biyu amma walam yabluguna annahu qala lahum shay'a babu hadisin da yazo mu samu labarin cewa ce wani abu ba shiru kuma shiru alamar cewa duk dai ake abu na gaba wasu ila malikun su ila malikun an ahli makkah kaifa salatuhum bi arafata a rak'atan am arba wa kaifa bi amiril al in kana min ahli makkah a adh-dhuhra wal 'asra bi 'arafata arba'a raka'atin aw raka'atayn وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنا ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منا وإن كان أحد ساكنا بمنا مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنا وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا سئل مالك عن أهل مكة أن تنبي إمام مالك جمد أنجر مكة سو مزونا غرين كيف صلاتهم يا ذاسي صلى بعرفة إن سنك ذو عرفة أركعتان أم أربعون ركع بيو ذاسي كوه ذاسي من أمسى تكين حديثي amma dai mai tambaya wata rana ya tambaya in ji ya haya duni ya hayar laifi don mu ƙara jin fatawat sannan wa kaifa bi amirul hajji sannan yaya ga shi amirul hajji alhaji amiru na mai na alhaji shugaban alhaji shi yaya idan kana min ahli makkah in ya zan shi dan garin makka na shin ayusalli dhuhra wal asr bi arfata arba'a raka'atin amrak aw raka'ataini shin shi ma idan ya zo a arfa zai yi azahar la'asar raka'a hudu ne ko raka'a biyu sannan wa kaifa a ahli makka sannan su yan garin makka ya za su yi tafi ikamatin a zaman su a can mina ɗin ko kuwa arfa wa tambaya ce mai a da b da c fa qala malikun sai imam malik ce to yusalli ahli makka su da yan makka din wanda kace su yan garin makka na to za su yi sallah bi arfata wa mina a can arfa da mina ma a ƙamu biha matsawar dai suna wurin to za su yi ta yi su da yan garin makka kasar za su yi ba haka suna ta da ba haka ta da yace ya na salata hatta yarji'u ila makka haka za su kasaru hasu su dawo makka mun ji wannan kala ce to amirul hajj sanan shi amirul hajji aidan kuma idza kana min ahli makka idan ya zan garin makka na shi ma dai kasara salata bi arfata wa ayyama minan zai kasarun sallah a can arfa da kuma sauran kwanukan mina sha ɗaya sha biyu sha uku duk haka za su yi kenan abin da imam malik kasan ya ce ba bambanci da ɗan garin makka haihwahe da zokakke daga wata ƙasa da wanda amiru shugaba da wanda ba shugaba ba duk dai an ka ɗunguma da ku ƴan makka da wanda ya fito madina da wanda ya fito uwa duniya duk dai an ka dunguma in an ka zo mina da arfa duka kasar za a yi shi ma malika sun ya ce to amma ga wani hukunci nan ya hiddan muna shi wa idza kana ahadun amma idan an ka samu wani daya wani mutum ya kasance sakinan be mina mazauni nan shi na a gidansu mina din nan mina din wurin tantunan nan na a su muqiman biha kuma na yake zaune ko da na a gidansu ba ya ya mai ya koma makka da zama ba saboda aikin gwamnati ko ko kasuwanci a'a nan me na a garin su a gidansu kuma still har yanzu ne yake da zama ya mala yace fa inna zalika yutimmu salatu min shika ya cika sallah min ake ko to ya cika sallah har in zai zo aikin haji sai ya dauko niyya ko na inda yake ko sai ya dauki niyya sai sai sai ya zo cikin tantuna ko to nan zai ci gaba da ci gaba da sallah ce cikakkatta shi ma dan to dan arfafa yace wa iza wa in kana ahadun kuma in ka samu mutun shine a cikin zalika yatim muslata bayyana ko yace wa in kana ahadun sakinan kuma in ka samu mutun mazauni bi arfata arfa muqiman biha anan yake shi ma nan garin su nan gidan su yake kuma ne yake zama shi ma fa inna zalika yatim muslata biha aida shi ma zai cika ba mu samu cikin hadisin ba amma karin bayani na malam imam malik rahimahullahu ta'ala kuma ina zaton yayi daidai ko don ka'idar sallah ai sai an yi tahiya sahaba ya tahiya ko ina ba eh fa iza darabtum fil ardi shi bai ma daraba bai ta ko ina ba kaga ina jin babu babu wata abin ko ina jin kila mu tsaya insha Allah mun samu awa guda mu tsaya ne saboda uzur na masu tikka akwai tambaya kaga akwai tambaya to an sa kuma babu tambaya ina jin mu tsaya insha Allah a kamun zuwa sati na ta insha Allah akwai wata rasuwa da aka yi mana nan kurkusa wata ƙaunar mu Allah ya mata rasuwa nan gidan malam noman marigayi a ƙaunar su ɗayyabu ana ce mata hawa wa Allah ya mata rasuwa sanadiyar haihuwa duk da dai haihuwa ba lokacin ba an samu sati biyu dai bayan haihuwa sannan Allah ya kawo mata rasuwa muna roƙo ga yan uwa su taya ta addu'a mu taya mu addu'a Allah shi gafarta mata Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ya sa can ya fiye mata nan duka waɗanda aka ambata min na cewa Allah musu rasuwa a wurare da dama to ubangiji duka Allah shi gafarta musu Allah ya sa duka sun futa masu yan matsaloli na rashin lafiya na asibiti ko na gida duka Allah shi ba su lafiya wanda suka ambata suna da matsaloli na iyali ubangiji Allah ka yaye musu mata da wani ɗan uwa ahlus sunna shekaran jiya zo har na yana fama da matsaloli na iyalin shi waɗanda rikita sun shiga kwarai da gaske ya nemi da cewa da Allah neman ma ƴan uwa su shi addu'a to muna roƙon ƴan uwa su shi addu'a Allah fit da shi daga cikin wannan matsalar matsalar iyali ta wadda ba mai iya shiga ya warware mai ita ubangiji sai ka warware ta to ubangiji Allah ka mai sauki Allah shi warware mai ita Allah shi musanya masa da mafi alkhairi abubuwan da yayi hasara su ubangiji Allah mai san mai alkhairi bakin ciki da damuwa da yake ciki Allah shi yayi masa dukan musulmi ubangiji Allah shi ya muna bakin ciki da damuwa gaba daya muna tawassuli da ibada muna tawassuli sunayen Allah da sa Allah shi biya muna Allah shi ba mu abin da muka roka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika